Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara inda zamu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shahe batun yadda ya kamata a yi rigakafin wutar dashi domin an san da wannan yanki na Abalaka yana fuskantar matsaloli na wutar daci wadda take bata filayen kadada ko na ciyayi da dama a cikin wannan kasa tamu lamarin da ke janyo illoli da dama kamar wato rashin abinci ga gabasashe da kuma rashin wurare da kuma bacewar wasu nau'o'in ciyayi a cikin wannan ƙasa ta mutan Nijar. Da muhimmancin wannan maudu'i ne muka ga ya dace mu tattauna a wannan gidan rediyo na Abalaka inda muka samu bakin da suka halarci wannan muhawara mu, wato su ne na samu kaftan na gandun daci Malam Lamin wakilin magajin gari mun samu Malam Yahaya Muhammad sannan da wakilin makiyaya mun samu Malam Ibrahim Abdullahi sannan kuma da wakilin manoma mun samu Bilal Bello Alamukaddi mukaddi da wakilin sarki Malam Abdullahi Usman. Ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan mahawara. da madalla kamar da ni na muku za mu tattauna kan da za a yi rigakafin wutar daji a wannan yanki na Abalaka. domin an ce waka bakin mai ita ta fi daɗi zan fara da malam kaftan lamines tambaya ta ta farko ina so mu ji yanayin muhalli da yanayin ciyayi da kuma yanayin wutar daji yadda ake kokarin magance wannan matsala da illolin da take kawo a dunkule kafin mu shiga cikin gundayar wannan muhawara to kamar dai yadda ku sani eh, department ɗin abalak eh, yana cikin wannan yanki da ake ce ma zona pastoral wato yanki na kiwo yanki ne na kiwo in kama misali in aka kasa eh, kama cikin kishi ɗari na department ɗin abalak kishi tasa'in da tara cikin zone pastoral lake kenan ɗan kishi ɗaya ne cikin ɗari yake eh, wanda ya shahi yankin noma shi kuma wannan eh, kiwo shi ne takamaimai mutanen ƙasa ga suka dogara sosai da shi shi ne arzikinsu kuma yanzu muna samun ƙalubalen E eh, wuta daji da ta yawa kamar an ba ku misali kamar bana wato shekara bana Shekara bana kamar eh, barin ba ku komin par komin kamar komin ɗan abalak an samu ta daji kamar talatin da bakwai wadda ta ci eka dubu goma tara da ɗari da talatin da hudu komin ɗan akubunu ta ci eh, an samu wuta daji sau tara ta ci eka dubu biyar da ɗari biyar da ishirin ba ɗaya kwamin ɗan arzai an samu wuta uku ta ci eka dubu talatin da biyu da ɗari hudu da tasa'in da biyu komin ɗin tabalak mun samu eh, wuta sau bakwai wadda ta ci eka ɗari da arba'in komin ɗin tamaya an samu bakwai nan ma wadda ta ci eka dubu da ɗari bakwai da saba'in da takwas kamar gaba ɗaya Eh, lissahin departement kenan kun ga an samu eka mm, an samu ta so 63 bana kadai wadda ta ci eh, eka 130 da 25 eh, Wato, na saurari wannan bayani da kuka bada na wutar daci, ina ganin kamar an ka duba kawo da yanki naku yana a sahun gaba a cikin wannan matsala ta wutar daji. An ka cikin ƙasa dai, ga yawan wuta mun hi ko'ina ga yawan wuta mun hi ko'ina abin ga tunda wuta 63 cikin shekara guda akwai matsala lalle ya kamata a duba wannan hanyoyi na eh, rage wannan wutar daji dalilin wannan mahara ta mu kenan nagode kaptan lamin bari zo wajen wakilin in ce magajin garin malam yahaya muhammad eh, malam yahaya muhammad eh, wannan yanki na abalak matsalar wutar daji matsala ce wadda ta shahi hukumomi ko in ce na wannan wuri shin ya kuke ganin ita wannan matsala a wannan yanki na abalak to nagode radio karango mudi euh, nanne euh, balak surtout comme balak euh, bana bana an yi hotar dashi da yawa ne kuma yadda ya ce kapitan na balak maka zon pastoral ne kama di wurin kiyo ne tisa'in tisawa tisa'in ga wata ga miya duka makaya ne kenan rayuwa duka nan ne kiyo ce to masala hotar daji nan ne masala wanda ta ta yi complex kamar da ta yi ko abubuwa da yawa wanda suka wanga abin saboda na wajen mu nan department abalak department wanda ya yi department duka cikin yankin kiyo wanda ya yi su baki kamar da yanzu war haka mutane duka wanda wajen dakoro wajen madawa wajen ko ina ne har har nigeria duka yanzu suna nan kenan lokacin nan da ah, suka taru nan lokacin kaka eh, duka suna nan kuma sun za su fara tashi tashi nan babu mu iya ah, komin ba ta iya ta yi control duk wannan mutane saboda mutane da dama ne amma ai kuna wayar da kansu ko mutane su kiyaye da irin waɗannan mutane muna wayar da kansu amma ka san mutane sun yawa ne kuma sun zo da ko'ina ba ka iya kawaye kansu duka su sirtu wanga abin nan makaya da yawancin su ko wasu makaya wanda ma al'adu nasu ne su ne masu kawo wutar daji. E to tunda a nan ba mu kokarin mu ce wane da wane ne suke son su sa wutar daji ko kuma suke janyo wutar daji ina ganin za mu shiga cikin gundarin wannan muhara domin mu ji ina ne waɗannan matsaloli suke hitowa bari yanzu to wajen naka wakilan eh, eh, makiyaya malam Ibrahim Abdullahi shin matsalar wutar daji tana sha hukuma? Ikon Allah. ba a yi wagga tambaya wagga tambaya ta zo retar mm. tunda an san saboda allah wutar daji banna da ta yi ba shekara wadda ta wuce ba ta da iyaka tunda akwai wadda waɗansu wuri ba a ma fadi inda debi na hota ba ba a ma fadi tunda ta tashi nan a kashe ta nan kusa da kusa amma duk da haka problem kinmu eh, farfe wannan mm, wato eh, hanyar da ake na kokowa da ita wannan babu eh. inda haya haya wannan ta kashe wuta babu inda ta kashe wuta sai a ce mini wani wuri ta kashe wuta babu ita maza suka zuwa da da kokorin su da da da da komi da komi mm, to aika eh, na fahimci ka hukumomi suna cewa ana waɗannan hanyoyi na kashe wuta daji amma kana cewa kamar babu su me yasa babu su to eh, babu suivi babu ba a tahe a gani an yi ko ba a yi ba mm, wannan tambaya za mu eh, aikata ga kaptan lamintan da yana tare da mu a cikin wannan um, ina zuwa mm. environnement suna da labari ko ina amma suna fari ba su da mu yanda da plasma ka gane ko wannan verite tana nan ya kamata ya yi su da komi da komi na taba ma zuwa wurin su mer mm. na ce musu da allah su tara eh, bido dubu vid su tara gan mm. dubu per de gan eh. da da da musamman tazaf da gatura eh. da a yi magana a ajiye ma essence da ayi eh, magana hota kun san telefon tana ko ina yanzu da motuna da komi da an yi magana nan da nan environnement su zo da gar da komi da komi su tashi da kayan nan pur vite intervenir a kange wannan eh. wuta don kata ce wasu raye eh. eh to kenan idan na na fahimce ka wannan wutar daji tana kawo illa sosai ga a ci makar busashe a wannan yanki na abalak iko Allah wannan department na abalak en san ko ina shine pastoral a 100% parce que wajen ingal daga can tenere ne kenan ba a kiyo can kenan a balak shine uwa da uba na zone pastoral kun gane ko a realite gaskiya zana fadi an yanzu komin na a balak ta tare busashen wadancan komunika eh. kun gane ko ya ishe ta ko a yi huta ko a yi hutan dashi a balak yana sofe eh, wato tana ba eh, da amma eh, bisa shi nigeria ilela tawa kowa ya san pastoral ne mm, to tun da kanka kai ma kace wato yanki ne na ciyayi ke kenan ka ina ganin dukkan yawancin dabbobin da suke shawagi za su zo nan ne domin akwai ciyayi ina gode malam ibrahim abdullahi jojan wakilin eh, eh, manoma bilal al mukaddi eh, shin idan an ka ce mm, wannan yanki an san da yanki ne wanda ya rinjaye ga makiyaya shin manoma su ma suna da wurare ko kuma sun wannan matsala ta daji tana shafar su korai ko wannan eh, magana da ka yi vraiment haka nan amma eh, bisa abin da ya koma ga ga hutar daji hutar daji ba ta bar komi ba ba ta bar gona ba ba ta bar bisa ba ba ta bar kowa ba ko in ta taso dai komi ta hayya za ta yi da ita amma ni abin da nake so ga mutane eh, hutar dajin nan a san wadda za a yi a magance ta ga a yi sensibilisation ko'ina ko'ina a zo a yi wata karavan wadda za ta iske ko'ina ana fahimtar da mutane mm. ana wayar da kansu wayar da bisa hutar daji kai illolinta ma musamman ma illolinta mm. gane su ba ta bar gona ba na ce maka da sai ba ta bar bisashe ba ba ta bar komi ba noma eh, kiyo wannan abu ne wanda kasagga lalle zone pastoral ne amma allah ya hilatto wasu mutane wadanda suke da dan noman su ne eh, a wasu wurare wasu wurare amma wadda eh, magana da zuye representant kimar da ya ce bisashen wani wuri suna zakkuwa da barakallah sun taru a nan wajen ga vraiment haka nan nan kenan dole a mai da hankali wajen kiyayewa da wutar daji a hankali bisa sensibilisation sensibilisation ita ce an maganin wannan abu kuma na biyu kahin a yi parfait waɗannan masu hayoyi masu tare huta oh, na'am gamma a yi su ga lokaci wato a yi su kahin kahin ita wutar daji sai ta bayyana sannan za a ci a yi eh haka nan mm. ya kamata a yi su kahin Eh, eh, kasa ba ta bushe ba an a yi su wannan hutar daji ko ta tashi tana dole ta bar wani wuri amma a bari har lokaci ya yi shawa ya yi sama ya yi komai da komai sai a yi su ai vraiment ko ka yi ta ma tana iya ta sallake eh. a wani wuri na gode za mu dawo cikin gundarin muhawarar kan wannan batu na wutar daji da kuma yadda ya kamata a yi rigakafin ta domin an ce rigakafi ya yi magani eh, barin zojen wakilin sarki eh, eh, mm, wutar daji matsala ce ga ƙasa ga al'umma shin ya sarakuna suke yi su wayar da kan al'umma domin a kiyaye wannan bazo wutar daji abdullahi mal abdullahi ya kake ganin ita matsala ta wutar daji ah, fitar shi babban matsala ce wannan babban matsala ce akwai problem nan cikin departament na abalak ya kamar sarakuna suna wayar da kai domin a kiyaye ita wutar dajin kamar a magance ta wasu sensibilisation eh, mutane suna sarakuna suna wayar da kai kamar eh, mutane kamar in sarki mutane suka je wajen nashi suna bayyana musu wannan matsala ta wuta daji a wannan yanki na abala kamar ana kai musu labari hmm, ana kai musu labarin eh, to eh, eh, wace gudunmawa ce kenan wata contribution ce su sarakuna suke bada tarbiyya nan ga mutanen nan shine mutanen nan sun san sun san kama abin da suka ce wadan oh. le representant kamar dai magana da suka faɗi haka ne mutane da koyi da ko da yawa eh, eh, mm-hmm. masu zuwa daga eh, daga Najeriya maradin nan mm-hmm. shine aka yi mm. ake kawo wannan masalan mm. kenan wato yawanci kamar mutanen da suke tahowa suke suke kawo wannan matsala ta wutar daji ba 'yan gari ba ko kuma ba 'yan yanki ba ba 'yan gari mutane ne sirtu eh, waɗanda suke shigowa waɗanda suke shigowa made waɗanda suke wucewa mm, kamar kuma sun yawa mutane mm, mutane sun kai yawa eh, kenan mm. eh, wani bi kamar rashin ganganci ne za a cewa kamar mutane yan prudence ce mm. Eh, mm. sai mutum ya kunna wuta ba ya kashewa ya barta bai kashe na gode mala abdullahi zan sake dawowa wajen naka Kaptan eh, eh, lamina akan ce wato babu kamar yadda wakilin makiyaya ya tabo da kuma shi wato wakilin ofishin magajin gari kamar babu kayan aiki na eh, magance ita wannan matsala ta wutar daji musamman kuma ba a samun a yi hanyoyin kange ita wutar dajin shin ya wannan al'amari yake to abin da ya zane kara kwatanta muku kama kun san department na abalak yana da faɗin kilomitar kare dubu ishirin ku dubi faɗin ku gani kamar in ka ɗauki department a age daga zuwa in an gama su departament ɗin abalak ya kaɓa ta sau goma dibi faɗin shi kenan wannan yan kamar finansama ɗin da ake samu wato kuɗaɗen kamar kudaden da ake ake bada na banda farfe in dai ba masu yawa ba ne masu tsoka ne kwarai ba iya gama wanga departament na. ga wannan haɗi gare shi kuma wajen kayan aiki gaskiya ne eh, wanga ma eh, ya gai wajen kama mota tunda mu da an ce ga wuta da an kiro mu an ce ga wuta akwai ekip wadda muke tada mu tada ta take ta je ta gano yadda eh, kwatamcin wutai in ba ta da ƙari kwarai su daga can ma wannan mota tana iya ta je yan garuruwa na kusa ta ɗauko mutane a kashi mai in ta yi ƙarin sai su kire mu daga nan da mu da prefe da duka eh, jama'an tsaro da sarakunan gargajiya duka da su muke da yan gari sai mu ta can a yi mobilizan mutane a kashe ta. Mm, kamar in na fahimce ka wato kamar 'yan kwana-kwana cikin gari da suke kashe gobara to kuma haka ne kuke cikin dazuzzuka kuke kashe wannan wuta e, to eh, sun yi magana kan rashin waɗannan wurare eh, na, na kange ita wannan wuta sai wutar ta tashi ne ake kokarin a yi shin ba a rigakafin a aikatar da su waɗannan hanyoyi na kange wuta kata bazu a cikin wasu wurare ba a yin haka nan. to yanzu kamar mu roƙon da za mu ne a samu kamar wannan kuɗi na yin santoci a rika zuba su tun da wuri kamar tun watan eh, september tun september fan september ana ƙare ruwa ana ana fara su sino in ba haka nan ba kullum sai wuta ta tashi a fara su mm. eto eh, an ɗauko batu kan musabbabin ita wutar dajin eh, wakilan sarki ya ce mutane da suke hitowa daga wasu yankuna su ne suke zuwa idan sun zamana cikin daji tare da dabbobin nasu suka ta yi za su barin wuta ba su kashe ba shin ya waɗannan su ne dalilan ita wutar dajin da take bayan zuwa a cikin dazuzzukan mu to shi dalilan wutar daji yawa gare su kaga dabar kamar yadda ya ce akwai makiyaya masu wuce in sun aza abinci sun abinci ba su kashe wasu ba su kashe musamman akwai wasu kabilu al'adarsu ce su in suka kashe wuta wai busashen su rage suke ka gani kenan kaga wannan matsala ce yana akwai fasaje eh, ma na motocin daji masu suna ta sai su sha taba sai su jewa ka gani akwai kuma da yake muna bisa babban titi wannan kamionar wannan masu telemomi wani bi suna tsaya can cikin daji su shayi to wani bi tana silbiya duk mun samu wannan wannan kaɗan kun eh, da misalai kan eh, irin yadda eh. dai wutar dajin take bazuwa yana kuma akwai wannan wajen manoma ma akwai waɗanda ke kama ƙone wannan abin gan yakuwa karan yakuwa ko kuma masu yin toyin gona kamar su gyara gona su ce su toye to wani bi an arashi da iska mai kwari tana amshi musu domin samu wannan abubuwan. Yo wutar dajin kawai ta yi karhi ga ciyayin da suka bushe haka ne. Ito eh, ya kuke ganin ita wannan matsala ta wutar dajin za ku yi ƙoƙari ku yi rigakafinta saboda matsala a wannan lokaci da muke shine na a yi rigakafin wutar dajin kata sake bazuwa mutane su yi hankali su yi takatsantsan wannan ayyuka ne suke a bangaren naku ko kuke yi wanda za ya taimaka wajen rage ita wannan wutar daji to mu ko cikin eh, aikin ma haka na service classic duk muka ta daji muna furfute kamar duk in aka yi wani rankwantar muna galgadin mutane su kiyaye da wuta daji kuma in so samu ne kamar kowace komin kamar cikin fiya ɗinta kamar kudinta na gudanar da na shekara mm. ta kamata ta sa shafitar guda na yaƙi da wuta daji kenan sai a itilizan su wajen waye kai kuma a itilizan su kamar da wanga wakilin marice a yi santoci kenan ishal ɗin komin daga bakin komin ma in kama kowace komin ta samu ta yi ɗan nata kuma gwamnati ta kawo nata kaga ida ce za a na gode kaftan eh, lamini barin da wajen wakilin ofishin magajin gari shin oh, magajin gari suna da kudaden da suke kebewa ko kuma wani sashe wanda ke kula da harkar wutar daji a nan abalak to mu dai a wanga abin da gare mu kamar dai wanda zai ke da wutar daji kamar dai war haka muna yi sensibilisation kullum kullum muna yin su lokacin ga kuma akwai komiti wanda ta shaye prefe da mayar da da environnement da kowa da sarki da kowa da kowa da association na elever wanda ma suna da tun ba za su yi abin ga uh, wani kes uh, ne kamar kes wanda wani asusu ne haka wani asusu wanda mm. aka sa da abin ga mm. uh, kuma hakamai namu kuma duka suna suna suna sensibilisation suna wadda kai eh, kuma gwamnati kuma tana kokarin shi game da yadda ya ce kapitan mu a balakna surface kin shi yana da girma komai an kai ba a baya isa abin da dai ah, muka so ga gwamnati ga mai sunni da hannu eh, su tashi tun dori saboda wani biyu hota-hota da ta zo nan duka ne ah, sai da baya an ka samu finansama wanda an kai da shi da wata daji kenan a ah, wanga mu da muka yi shine wanga kamar dai wanda suka taimaka mu da da kiyaye da mota dashi ya sui sui su intervenir da lokaci wato a fara aikin kariya tun da gaggawa oh. ga ga prevention ne a kuma matsala guda wacce irin matsala ce wanda ya kamata mutane su gana da shi saboda kamar da lokacin damana lokacin wanga shawa har yau tana danye babu abin da za ka yi mm. sai lokacin ga hotel tana son shi sa'annan ya kama ana iya a ah, yi yanzu ko a ah, ah, arab haka yake kama wanga shawa haka take tun da dai babu ba iya hautar daji ba ba idan wanga sai wanga prevention wannan sai ya zo ga sensibilisation ne sensibilisation moi september ko août ko september babu abin da za a yi saboda wata wanga shawa ba mu da mashin har yanzu nijar ba ta da mashin wanda ya kamata su yanke wannan abu sai dai ya yi abin nan ya zama ya bushe ya bushe sannan dabbobi su zo suna ci lokacin ga sune ne zama eh, tuna eh, na shi haka eh, lalle ko da ke na wuce ko zan sake dawa magana wato wakilin ofishin magajin gari akwai ta wato yana magana kan yadda wasu kasashe wannan ciyawa kahinta ma bushe akan girbe ta a aje ta Eh, cikin wasu wurare ana ana yin haka nan ko ku yanzu da wannan matsayi na girbe waɗannan ciyawa ajeta saboda wani lokaci makiyaya ma sun yi wannan kuka na rashin tanadan wannan ciyawa sai a barta can cikin daji har wuta ta zo ta kone ta bon ga yanzu dai ba mu da wannan mashin mai wannan aiki amma akwai wasu wasu proje wanda sun gwada shi kaga faradal ta yi shi an yi shi wajen abuhaya wajen tatis park da wannan sunan tagaya inda kamar wannan ciyawa da aka share ta cikin bandi farfe sai a yi stokenta a yi wani dan eh, killa sai a sata a yi buhunna a yi don ta eh, na zuwa gaba in kama abin ga ta yi eh, zahi ka wani bankin abu cimakar busashe ne kawo wani banki ne kenan kimanin abarta Eh, iska ya kwashe ta busashe ta take ta sai a kwashe ta sai a kawo cikin wannan killar sai a shi. To kuma kaga ma yana iya rigakafin wutar daji kenan tunda inda aka kwashe wannan ciyawa wutar daji ba za ta komi ba. Ina gode, ina gode mu kaftan bari dawo can Malam Ibrahim Abdullahi. Malam eh, Ibrahim Abdullahi eh, matsalar wutar daji an san da da manoman da makiyaya kuna faɗi ka tashin ganin wato wannan ɓanna ta rage saboda ta fi shawar ku da ke da dabbobi shin wani taimako ne kuke yi a matsayinku na wakilan maka na ganin cewa an faddakar da makiyan su kankansu da su kiyaye eh, janye wutar daji a lokacin da suke tar da harkokinsu eh, an rage an faɗi sensibilisation hmm. amma suivi ta yi sensibilisation wato sa ido Eh. a yi abu eh. mm. ya kamata kamar huta ta tashi wajen tamaya ko mm. cikin komin a balak mm. mutanen tamaya su zo da sarkinsu da komi da komi su zo su gamu da na a balak an sha yi ma fokisa sai a yi su yi kwarai wato taron dangi ake ma wuta taron dangi ake ma wuta oh. yau ku a matsayinku na wakilan makiyaya shin kuna ta yadda aikinku ku yadda kamata ta yadda su waɗannan makiyaya za su fahimtar illolin da ke tattar da wannan matsala ta wutar daji wutan daji ta tashi a wani wuri mun ganta babu mai zama gida an mata masu tahi masu gonaki masu suna tahiya babu ni da kaina mota ta sha tahiya zuwa ko ina. ta doki da ruwa da mutane da mutane da komi da komi su ta yi tarban hota amma <clears throat> magana ta ta fari <clears throat> wanga parfe wannan in a yi shi sosai da ya kamata a ona metar nawa zai a yi shi sosai wuta ba ta wuce zuwa can amma abinda aka yi shekara wanda ya wuce da kamar huta-huta wannan babun da barfe ya, tare ta. Eh, to wani lokaci ku makiya kuna kuka idan ka burtalla kukan ce an mamaye yankuna na ciyayin eh, na ciyayi na bisashe sannan kuma an kai waɗannan hanyoyi na kange na hana gobara ta bazu shin ba ku ganin don ana mamaye wuraren da mu za mu yi mai tahiya mai tura bisan shi ne ma inda zai samu ruwa ba mu da karhi karhi ga shi ga iko ga environment komi ko komi eh. amma su ma eh. suivi da sensibilisation suka iya mm. kuma suivi sai da kare sai da motoci masu kyau mm. sai da essence da yawa mm. wato eh, sai da kayan aiki ina gode ina gode kuma abinda suka faɗi yanzu kahin iska wannan na october mm-hmm. kahin ya zo ya kamata a yi parfe parce que iska yayi yawa sai ka ga wuta ta tashi nan zuwa can kun gane kuma in ta zo in ta samu shawa mai yawa maza gudu za su yi eh, ba su iya eh, musamman in ciya ta bushe in ta bushe ba su iya so wa mun gani ga sunan maza ga sunan sun tare amma ba su iya komi wani su yi mar shariyar eh, tun da huta ta yi sama mm. to kuma ruwa babu su balle ya yi aiki da su matsala ce ba eh, a gaskiya matsala ga ta nan wajen <laughs> eh, abinda mai kake so ka kara ba malayin eh kamar da yadda ya ce ibrahim ma representant na elever ne eh. yanzu mu abinda muka so kamar da gwamnati tana tana taimaka hmm. ta ba mu gwamnati tana kokarin ta tana kokarin ta da yawa ne sai saya da da elevage duka suna kokarin su ne da wasu uh, proje-proje onje onje uh, kuma uh, abin da na so a kawo rawa hankalin mutane ga farfi wani hanyar hotar da da aka yi har yanzu ba mu ga inda hota ta ketara a banga har yanzu ba mu ganta ba abin da dai aka yi ana kawo finansaman a lokaci a reta kamar da kawai har yanzu ba mu ga inda hota ta zo ta wuce ga hota a bafi mu gani shi ba mu da abinda muka gani finansawa yana zuwa kudi ana sa kenan hmm. ana kuma duk wanda an kai suna da fari ko ba su da fari ba mu ga har yanzu da wata ta wuce. Iya hmm. kun buku tambaya ba ku san ko me yasa ba buku gani ba. A babu shi an yi hotar daji mu hota ba ta wuce. Amma yadda ya ce wan kapitan ka gani ko hmm. an za ka samu wanga mai sunan shi cikin departement abala kilo dari biyar wanga mine ne a kalilan ga abin kalilan ne kalilan ne yana amfani yana amfani amma kalila ne da ce zon pastoral ne game da departement abala da girman shi yana samun dubu goma hmm. nan vraiment ka gani ko ko an yi hotar dashi ana tare ta kuma ga lokaci ne na gode malam eh, yahaya barin zuwa wajen naka malam bilal eh, shin eh, ya za a yi yanzu tunda muna kan ƙarshen wannan mahara tamu wacce hanya ce kake ganin za a bi wadda za ta taimaka wajen kawo ƙarshen bulluwar wutar daji musamman a wannan yanki na abalak ina ta maha hayya uku ne za in kama dai abinda nake tunani hayya uku ne na fari da zuma na faɗi shi a yi sensibilisation ki soit waden waɗanda sun ko zo ga ga zon wancan na sil swat waɗanda suke nan paske huta wannan ko mutane ko ina tana suna yin ta ana samun wa ita ana samun huta nan ko ina paske ana samun ta wajen manoman nan wani kamar wadda kapitan ya fadi wani yana toyewa wani abu hatta ta tashi ana samun ga wani yana cikin mota hayya da eh, sigari ana samun ga mutane madanda sun ka taso ga wani wuri suna tahiya matahiya ga gane su tashi ba su kashe huta ba duka ana samun amma wannan duka abubuwa eh, na fari dai a waye ma mutane kai wayewan mutane kai ba nan ne ya kawai ba a tahi meri eh, eh, eh, sarakuna wasu oje da wasu abunan su yi wata karavan wadda za ta iske mutane daga dashin nan suna tahiya sai a yi sensibilization su bisa a waye musu kai bisa harakan hutar dashi na biyu a yi wani abu wanda aka ce ma kamar tsakanin kamar komin tsakanin komin wadda frema ko wace komin ta yi dibin wata wato ka wata halaka wata dangantaka tsakanin gundumomi ta mm. yadda za su taimakon juna wajen rigakafi da magance ita wutar daji ka gane wannan shi ma shi shine ya kamata to na uku mutane firama eh, waɗanda suke zakkuwa daga waje su ne ma ban ce su ne suke yin huta mai su ne suke son a yi sensibilization su paske mutumin da yake gonar shiga shi mutumin da yake garkar shiga shi bai son a yi huta kusa gare shi amma matahi yana iya vrama inda ya tahi tun da ta shi zai sai abin da dama ta shi gaskiya mm. wannan matsala ce su ne matsala waɗannan abubuwa ne abin da nake so in kara ina eh, gode bari zo wajen malam abdullahi eh, saboda magance ita wannan matsala ta wutar daji shin wani kira ne a matsayinka na wakilin sarki wani kira ne kuke yi domin a hana wutar daji kamar haka nan sensibilisation nan ya kamata mm. to sensibilisation ɗin eh, eh, ya kuke gana a ita saboda wasu al'umma sai su ga kamar duzance ne eh, ya kamata kamar doka ta rika aiki idan mutum ya yi laihi in mutum ya sa wutar daji ya kamata an kamo shi a hukunta shi ya kuke ganin irin wannan zai taimaka wajen kiyaye wutar daji wani sako ne za ka isan ma al'umma domin a kiyaye wutar daji wannan sai sensibilisation nan shine ya kamata a yi mm. wa da kai kana ganin idan an kai wayar da kai wannan zai taimaka wajen kawo ƙarshen wutar daji a nan a balak zai taimaka an kai sensibilisation sensibilisation nan za a mara sirtu waɗannan mutane masu baki masu wuce bakin nan shi ne ya kamata yi sensibilisation na shi yanzu kamar sarki yana zuwa can ƙauyuka ya e gani in wutar daji ta bayyana kamar yana e, e zuwa ana kai taimako kuma shi da kan shi yana zuwa ko in ta tashi hutar daji nan sai ya zo wurin nan ina gode malam abdullahi eh, mon captain ina ganin mun zo karshen wannan muhawara mu a eh, sauran yan mintuttuka kaɗan eh, shin ya kake ganin yawanci mutane da suka zo wannan mahara suna ganin rigakafi ya fi kyau a yi shi tunda akan ce rigakafi shine magani ba wai sai wutar ta bazu ba za a mutane a taro mutane a kira su a ji a kashe wuta shin wani kira ne za ka yi na rigakafin ita wannan wutar daji tunda wannan yanki na abalak idan wutar daji tana bazuwa a kodayaushe matsala ce ga cimakar bisashe to e kamar yadda na ce ɗazu e eh, farfe ta kamata a fara shi e, tun da wuri kuma kamar akwai nan mun yi wata husa'a nan ƙasa abalak wata gidauniya nan da aka yi ya ce da mutanen abalak wanda ke ko'ina cikin duniya da wasu masu hannu da shuni sun taimaka an yi wata gidauniya wadda ta yaƙi da wutar daji ce kawai ba ta da wani aiki eh, ila a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe domin magance wutar daji wutar daji kaga ciki ake biyan sa duk motocin da suka ta yi ciki ake sa musu mai ciki ake sayan wani rato da wani adda da wani abin ga ana sai ma abinci wani bi ana dan su da madara ana dan rage ma mutane abin ga to wannan gidau ne ina fatan bana ma a ci gaba da zuba kuɗi da eh, taimaka mata saboda samun aiki cikin eh, cikin walwala to mutanen da ai kun sha kama wato mutanen da ake cewa da ake zargi da sa wutar dajin shin ya ne ake da su hukunta su ake yi koko dai sakin su ake shi kenan mu da ma mutum da ya wutar daji ai ya san eh, abin ne kenan eh, kamar inda abin yake da matsala wani bi wasu ba mu samun su kamar wani matawa tunda mutum ya yi to ya bar wuta ya tafi ba ta bayyana kwarai har sai ya yi nisa sosai eh ya yi nisa kenan kaga wannan duk irin wannan jiha mun sami wannan kaɗin sai mu zo mu bi san wutai tunda mu service in aka yi wuta in muka zo ko bayan an kashe muna iya mu bi santa mu bi har mu ga menene haddasa ta sai mu gano wani bi sai mu iske abin gane tuwo ne aka yi ko mutanen sun tashi kuma kaga cikin gadaji ba ka eh, eh, to yawanci amma wanda aka kama wanda aka kama su tare ake musu daidai da lahinsu. Eto eh, mu dawo kan yadda mutane suke taimaka muku jama'a al'umma manoma da makiyaya yadda suna taimaka muku wajen kokowa da ita wannan wutar daji ko kuma yin rigakafinta? Ah, wannan wutar daji ita tashi duk kuwa ba a bari da magabata na kamar prefe da jami'an tsaro da sarakunan gargajiya da meri duka kowa bai yarda ya abin ga farske abin ya shafi kowa kowa na da dukiya da shi ko ko yana da dangi suna da gida eh, cikin terowar ɗinsu mashekarinsu kenan kowa zabara yake a yi maza a kashe ta saboda wani bi muna samun ma taimakon kan mutanen barmu mutanen barmu kamar yan abin ya yi wajen iyaka can sai mu game da mu da yan barmu mu abin ga wani bi sai ka ga da mu da 'yan barmo da 'yan eh, wani mai ake da 'yan ingal sai mu game duka duka da magabatansu da abin da talaka nan a zo a samu a murkushe wutai Eh, to zan sake dawo gare ka sau da mana dan minti biyu barin zo wajen wakilan ofishin magajin gari eh, shin ya kuke ganin eh, wannan ma'aikata ta ku za ta gudunmuwa saboda kaftan ya yi wani zancen asusu wanda yan asalin yankin abulaka da dai kungiyoyi wanda suke taimaka ma wannan asusu shin wannan kira kuke yi domin shi wannan asusu a samu a rika samun kudaden ta yadda aikin rigakafi da magance ita wannan matsala Bon, na gode wanga asusu da kapitan ya, ya, gai mu cikin waɗanda mun kai wanda mun kai kare asusu wannan mu kare da muka yi ga, ga, mutane duk da bar ga gwamnati ne kamar da ta yi kamar officialize ya kamata warwa aron wannan za a samu komite da d'urgence wanda kullum kullum tunana wanda an kasance da aiki wannan kullum kullum shi za ta waya mutane kai shi za ta yi suvi shi za a samu masara nan da nan za ta tashi shi ne muka so mu yi kara ga gwamnati eh, ta diba wannan abin nan saboda bara ma shi wanga wanga mawara da mun kai mun tambaya eh, abubuwa da yawa ne kamar da ya kamata cikin zon pastoral ana samu sitiyar wanda tana toye kamar yadda ake gani yan kwana-kwana a cikin mayan birane haka eh, wala saboda wanga kamar yadda mun ka ce wa wanga kasa mai fadi an wata ta tashi wani bi sai a yi kwana biyu ba a kashe ta amma in za a yi ana ko sitaran guda da mutane wanga duka volunteer mutane nan da nan za a abin za a kashe ta wanga mun yi karan wanga bara ga adamin studio mun za mu sake mun yi kara wannan ya kamata environment suna da mota kama na safafofi wanda san ba haka ba mutane suna kokarin su amma mahota wani biyu wani a wani lokaci ba kama ka zo kusa da ita mu da mun ka samu da mun ka samu na ina muna tare da shi na wani ba ka yi ma ba example wajen midi ne ko wajen trezor ne ko wajen kwazar ba ka yi ma ka zo saboda zai sai ka yi kallon ta kawai amma an zaka an kana da abin nan eh, kamar ruwa kana iya ka kai kai eh, da sai ka ka munna mm. eh, eh, kuma ah, a gurgushe saboda lokaci kuma yanzu abinda ah, kara da samu kuma ga ga sarakuna ga kowa da kowa ya tashi tun yanzu a yi sensibilizar mutane saboda tun da babu moyan da yawa ne sensibilization shi ne wanda ya kai ma wanda aka samu prevention gare shi na gode malam eh, eh, yahya eh, makwabtar zan su sake dawa gari me yasa akwai daushe wannan yanki shine ake da an fara jin wutar daji wannan yanki ne ake gai fara gai me yake kawo ka? ka nan mu kama bisa hanya muke kama bisa hanya in za a tahowa nan abalak ita ce farin zone pastoral kenan ita ce abin ga nan maki ake shi. wato ita ce magama ko mahada eh mahada kuma in abin ga yayi in wannan mai akita lokacin koma kuma nan suke zawa su tsaya kamun a samu a saki gonakai kenan mu kamar mun zan abin ga wata tasha da wata tasha babba tasha ce ta ta makiyaya eh, eh, eh, na gode eh. akwai wani kira gare ku eh ni kira na shine kaman eh, super pompe kinan hmm. da Allah ai gogawa a kawo mana ita a san wadda za a yi a kawo mana ita paske wato mota kashe wuta mota kashe wuta wannan vraiment eh, ita ce eh, maganin wasu maganin wutar daji maganin wutar daji kuma ka waye ma mutum kai shi ma magani babban magani ma babban magani da akan ce kafe ha magani abin ga shine lahani shine ya kamata shine za kamata kai shine vraiment na gode akwai wani karin bayani da za ku yi a gurguje eh, wanga departement fadi gareta yanzu ma ina iya gani huta ashe nisa take sai nisa take sai mutane su tahi ashe da nisa ne sai ruwa ya kare essence ya kare kahin su kai eh, babban matsala ce duk da haka suna kokarinsu abinda aka ce da su sevre sarki motan shi da komi da komi shi suna tahiya waɗanda su environment da gard an duka suna na sun sa doka bidon na vidi su sarwa su ta yi iko mu da kuma bandu fe wannan bardo masu muna ta ya kamata a yi rika yin su tun september tun september a fara shi ya kamata ko solution wanda ko ruwa yana ko masu ko shawa yana da da danye ana iya tahi da wannan band parfait band parfait wannan avec le le grill ko kuma masu le chariot da haiwa masu da eh da haiwa masu mm. su bi da auna musu haɗin eh, duka ana yi a mm. da an ka in kawar su malaman gona suka zo suka tsara musu don mutane suna mm. yi wannan ayyuka ina so an tambaye. Eh, Eh, largeur não é a camada. 20 metros. 20 metros. to wannan shi ma a riba a gyara eh, a gyara fa metron to ina rage a zo eh, to ina gode ina gode ina ganin duka duka da haka ne muka zo karshen wannan mawara tamu wadda ta sahi butun rigakafi da magance wato ta dace a wannan yanki na abalaka wanda kowa san da cewa yanki ne da a kowace shekara yake fama da wutar daji kuma ina ganin wannan mahara za ta taimaka wajen yin rigakafi da magance ita wannan wutar daji kamar yadda malam bahaushe ke cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira mun gode mun gode Allah saka da leri na samu halartar kaftar Lamin Kasim eh, na ma'aikatar Gandu Daji na gode Allah saka da leri eh, sannan na samu wakilin magajin gari a ah, na abalka Malam Yahya Muhammad na gode Allah saka da leri sannan na samu wakilin makiyaya eh, Malam Ibrahim Abdullahi na gode Allah saka da leri na samu wakilin manoma Malam Bilal Al-Mukaddi na gode Allah saka da leri da Malam Abdullahi ahmad Usman wakilin sarki ni malamin ma'ada da ni jagoranci wannan maharar tun daga na eh, ɗakin magana na eh, labado eh, lape na abalaka nike ce da ku sai wani lokaci a huta lafiya.